Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Ita ce wallahi irin wannan wanda suke kwasowa mutane ne su kawo su a yi musu romon kunna mai kizan dan jagale ga kuɗin da za a ba su ga aikin da za a yi wa'ansu ma sharan harami ake cewa suke ba kuma sharan harami ba ne tsakani da Allah wahala ne kawai ake ba su. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya muna kuma fata al'umma musulmi sun kammala bukukuwan sallar laye lafiya. Yau shirin domin iyali yaya da zango a ƙasar Saudiya sai dai ba batun aikin hajji za mu taɓo ba Wannan karan za mu taɓo wata matsala ne da aka daɗe ana ambato sai dai kawo yanzu babu takamaiman matakin da aka ɗauka na shawo kanta. Wato batun jan ra'ayin mutane musamman mata da 'yan mata su tafi ƙasar Saudiya da nufin neman ingancin rayuwa, sai dai idan suka isa wurin sai su tarar ba haka wannan lamari yake ba. Wakilin Lamido Abubakar Sokoto ya yi kicibis da wannan lamari yayin aikin Hajji da ya je ga kuma rahoto da ya haɗa mana. Ni sunana Idris Suleiman Muhammad ɗan lokacin arziki maka zai yi kawai shekara sha biyar. Na ina roƙon mutane masu tahowa su yi hatara. Biliyoyin bakar da suke ji ba haka dan mutum an ce ana samun kada ko ana aiki kada ta waje a wala karya ne mun nuna mu labari akwai matan da ake kasuwa yan kamfani ana kawo su na wasu suna wajen yaro wasu suna wajen damma an baza su a gidan badawa ko haji ba sa kuɗin da aka zuba wannan ne sun ƙare wani wanda Allah sa ka gudu kuma na ga ɗaya a cikin mugun hali cikin mugun hali na wanda suka zo kamar ta ɓangaren igama da kuma wanda suka je haka gurin da ake ɗauka yan aiki a ɗauke su aiki a je a wahalar da su duk kowane kahi biyu ne wasu a yi musu igama kamar irin a dinga ba mu wahala tun da na zo ba an ban kuɗi na je na yi wata biyu a gida na dawo yau wata na goma ya uku tun da na dawo nake ɗauki ba a ban kuɗin ba yanzu ma neman haƙƙin kuɗin ne na zo na ƙara na kawo ƙara na kawo da hukumar tana jeriya yake fata ta dunin an Allah ta an kai mun igama an mun na hayi an shi ya da na buga man ma waya bai kaza shi balarabe ne ko ne hmm. bai waya hmm. kuma hi a an an hmm. da zai ci wata goma na to kamar aiki ne kake musu shirka ne kamar akwai gun da za a ce mu kassara kamar nan wannan wani kassara a ce mu kwahe kasar mu duba a gallawa a je a banza ko kuma a samu wani rami haka mu gina da faro na gani mu gina mu gina mu kwahe mu kuma a samu a gallawa mu kwahe ko kuma a kawo wani kaya na kamfani su gada gero da rahu irin na hundu a ce mu sauki sai mu wani muna yi ban muna yi ba mu ƙara mutum ya mutu duk ya kasa zai kasa Shi muke. Batun dai ba da waɗannan mutane da ake safara tasu da suka haɗa da maza da mata da tuni ya game ko'ina musamman kafafen yada labarai da kuma dandalin yanar gizo wato social media inda ake ta aikewa da saƙonni da hotuna da bidiyo kan yadda ake ɗauko halin da waɗannan da ake safara suka shiga wani da ya daɗe a ƙasar ta saudi arabia ya shaida min cewa lallai wannan lamarin na faruwa kuma shi ga nauni ya ce. Suna na Muhammad Tahir Adam Najeriya a takaice dai na kai shekara arba'in da hudu ko da biyar birnin Saudiya. Wallahi to a gaskiya abubuwan da ake kan ba daidai bane saboda alhalin za a yi musu roman kunna mai kisan dan jagale. za a ce aiki za a kawo su a ce za a ba su eh, eh, riyal dubu biyu ko dubu uku a kawo su nan shi kuma aikin da ake sa su ba shi suke yi ba mace sai ta ji wuya ma take gudu don kwanan nan ma akwai wani ana ce masa alhaji kabiru na zo na samu bakuwa na ce alhaji kabiru bakuwa kai sai ce eh ba shakka bakuwa ne amma fa irin wanda ake kawo su ne daga najeriya su ce laraba za su yi wa aiki za a ba su kuɗi masu yawa to in suka ji wala gudowa suke to ita ma sai ta gudu da ta gudo sai ta zo ta ce daga madina ta gudo ta zo makka yan uwanta ma ta samu yan umara ta shiga motar irin yan umaran nan suka taimaka mata suka kawo ta maka to sai Allah ya sa da yake Alhaji Kabiru sananne ne yana sai da yana da kantin sai da atamfuna da shaddodi duk dai ya dina haka a jidda ko anan maka anan a can maka eh to shikenan sai ce bayar Allah ba kwace ke eh ba kwace ne sai ce to san da zuwa san da zuwa ta ce da Allah alhaji tambaya nake yi mu. ni na ji bahaushe ne kai a wace jiha kake ne sai ya ce mata jihar jiga nake don allah ina so a sama min yan uwana wanda yake na kano a ya kasa ya tima take hmm. ina so na samu yan uwana na kano mu yi magana da su ke kuma daga ina kike ta ce wallahi irin wannan wanda suke kwasowa mutane ne su kawo su a yi musu romon kunna mai kisan dan jagale ga kuɗin da za a ba su ga aikin da za a yi wa'ansu ma sharan harami ake cewa suke ba kuma sharan harami ba ne tsakani da Allah wahala ne kawai ake ba su bauta dai irin yadda ka sani irin na bayin da haka ake sa su to mace ba ta saba da wannan bauta ba mu yan Najeriya ne muna da dukiya a ƙasa muna da arzikin ƙasa kuma gashi nan abubuwan ne dai malam kai dai sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda alhalin gaskiya ko balarabe ne in kace musu ɗan najeriya ne kai mm. zai ce a ah, me ya zaunar da kai nan sai ka ce yi kaddara mm. kasar ku da dukiya ce to akwai magabatan wanda yake zalime ne fi sabilillahi mu yanzu sai mu yi wa Allah godiya wannan mata malam muna tare da ita da Alhaji Kabiru sai ta ce wallahi kawo ne aka yi azaba ne kawai ya kore ni a gidan aikin larabawa wannan to kin zo gida ta ce yanzu ni da na ganku kamar na najeriya nake ji wallahi Shi kenan sai muka ce sai ya ce to masha Allah aka soyo mata abinci aka kawo mata ta ci kenan sai ya ce to ga wannan ma'aikatin jaliya ne ko da yake baki san jaliya ba aka ce ma'aikata ne na wanda suke kula da 'yan maka Ganin da wannan lamarin ya ɗauki shekaru da dama yana faruwa ba tare da ɗaukar wasu ƙwararren matakai ba. Shin ko hukumomi sun san da irin wannan matsalar? Na tattauna da ƙaramin jakadan Najeriya da ke birnin Najidda, ambasada Muhammad Sani Nusa. Wadda suka zo aiki wani lokaci gaskiya halin da suke samun kansu a wajen aikin ba daɗi daga rahotanni da muke samu. A dalilin haka ne ma yanzu kwanakin baya na tura wasu officers nawa biyu zuwa Abha inda aka samu bayani irin wannan abin. An kawo su 'yan mata ƙanana ana wulakanta su. a dalilin haka su wannan ofisa na suka je suka samu kamfanin da ya kawo su a dalilin haka yanzu mun rubuta rahoto a gida akan cewa gafi abubuwan da ke gudana muna so tun daga gida a dakile abin kar a bari su 'yan matan masu ban Najeriya. balle su zo nan a wulakanta su ko kuma su sha wahala. Batun safarar mutane kama daga maza da mata daga cikin tarayyar Najeriya zuwa ƙasashen ƙetare lamari ne da ya ɗauki shekaru da dama kuma jihar Edo da ke yankin Niger Delta kusan ita ce a gaba-gaba wajen samar da waɗanda ake safara ɗin musamman mata wanda aka ɗauko domin kai su ƙasashe daban-daban ba'ada da bayan irin su Dubai da ƙasar Saudiya da damansu sukan tsallaka zuwa zuwa turai da asiya waɗanda kuma ta dalilin haka ne wasu kan rasa rayukansu saboda azabar tafiya mafi yawancinsu suna tafiya ta ƙasa ne wasu kuma ta jiragen sama da dama dai na ta kiraye-kiraye wajen ƙoƙarin ƙarfafawa hukumar nan ta yaƙi da safarar mutane wato naptip domin ganin cewar ta yi namijin ƙoƙari wajen daƙile wannan al'amari ka'in da na'in. To ba 'yan Najeriya kaɗai suke shiga wannan matsala ba, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa Za ku je da lamarin yake a jamhuriyar Nijar da kuma matakan da hukumomi ke ɗauka na shawo kan matsalar. Kafin nan a madadin wakilin Mulamido Abubakar Sokoto da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza baya